Ibrahim Yusuf Muhammad ke cewa mu huta lafiya daga sashen Hausa na BBC.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 To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Burtaniya ta gayyaci jakadan Isra'ila da ke birnin London domin bayani kan abin da ta kira mummunan kisan da aka yi wa wasu ma'aikatan agaji bakwai a Gaza ciki har da 'yan Burtaniya uku. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da cewa sojojin Isra'ila sun kai hari bisa kuskure kan mutanen da basu ji ba basu gani ba a zirin Gaza. A Senegal yau ne aka rantsar da Basiru ya Faye a matsayin shugaban ƙasa, To kowane irin fata ne 'yan ƙasar ke yi wa sabon shugaban? kowa yana fatan ganin cewa zai yi bakin kokarinsa saboda mutum ne wanda ake ganin cewa bai goge ba cikin harkar siyasa amma gaba da aikin gwamnati mutum ne gogagge kuma yana tare da manya-manyan zaratan 'yan siyasa waɗanda ke bukatar canjin su kansu To a Najeriya gwamnatin jihar Zamfara da ke yankin arewa maso yammacin kasar ta yi karin haske kan dokar tsayar da matafiya da suka fito daga jihohi masu makwabtaka da ita daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na safe. amfanin baɗi bare ai duk abin da za a yi hanyar lafiya ba ta da nisa wannan abubuwa da ake ta yi ba an yi bare da an uzura ko a kuntata ma wani amma ana yi ne domin sauƙaƙa ma rayuwa da kuma abin da yake masu al'umma To muna ɗauke da waɗannan da masu sauran rahotanni amma sai bayan na karanto labaran duniya. Birtaniya ta gayyaci jakadan Isra'ila da ke birnin London domin yin bayani kan abin da ta kira mummunan kisa da aka yi wa wasu ma'aikatan agaji bakwai a Gaza ciki har da 'yan Birtaniya guda uku. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da nuna damuwa kan lamarin, sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce dole ne Isra'ila ta yi manyan sauye-sauye domin tabbatar da tsaron ma'aikatan agaji. Wakilin BBC ya ce ana shirye-shiryen tafiya da gawakin guda shida zuwa Masar kafin daga nan za a kai kowace ƙasar su. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce harin ya auku ne bisa kuskure kuma ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici yayin da sojojin Isra'ila suka yi alkawarin gudanar da bincike kan lamarin. sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da harin da ake zargin isra'ila ta kai kan ginin karamin ofishin jakadancin iran da ke damascus mr guterres ya yi gargaɗin cewa duk wani karamin kuskure na iya haifar da ɓarkewa mummunan faɗa a yankin da a halin yanzu ake zaman ɗarɗar. Iranian officials have not Israel over the deadly Wakilin BBC ya ce jami'an gwamnatin Iran ba Isra'ila kaɗai suke zargi ba amma har da Amurka kuma an samu rahotannin cewa wani jami'in gwamnatin amurka ya tabbatarwa iran cewa gwamnatin kasarsa ba ta da wata masaniya kan harin da aka kai kafofin yada labaran iran da ya sun ce a yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutane goma sha uku da suka hada da manyan kwamandojin soji guda biyu a harin da ranar litinin bayan kusan shekara guda da aka zartar da ita a majalisar dokokin kasar shugaba vladimir zelensky ya rataba hannu kan wata doka da ta rage shekarun shiga aikin soja a ukraine da shekaru biyu zuwa shekara 25 da haihuwa rasha dai na samun gagarumar galaba a bangaren yawan dakarun soji kuma mr zelensky ya ce rundunar sojin kasar na son tara mayaka kusan biyar domin yakar sojojin moscow a ukraine to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc An rantsar da Basiru Diomaye Faye a matsayin shugaban kasar Senegal inda ya zama zababben shugaban ƙasa mafi karancin shekaru a Afirka. A wani takaitaccen jawabi da ya yi bayan ya sha rantsuwa, Mr. Faye ya ce a ƙarƙashin jagorancinsa Senegal za ta zama ƙasa da za a rika misali da ita musamman saboda ƙarfin dimokuraɗiyyarta. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond Ya ce ina sanar da cewa ta hanyar akwatin zaɓe 'yan Senegal sun nuna matukar sha'awar kawo sauyi a tsarin zaɓe. Ta hanyar zaɓe na al'ummar Senegal sun sadaukar da kansu wajen gina Senegal kan tafarkin adalci da wadata. Mr. Faye ya kuma buƙaci shugabannin ƙasashen Afirka da su haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da nahiyar ke fuskanta. rahotanni daga gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo sun ce akalla fararen hula goma ne suka mutu a wani hari da ake zargin kungiyar 'yan tawayen allied democratic forces ko adf ke da alhakin kaiwa magajin garin birnin mangina da ke lardin kivu ta arewa ya ce 'yan tawayen sun kona wata cibiyar lafiya sun kuma fasa shaguna tare da kona gidaje a ƙauyen mangandomu.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 ma'aikatan da ya sun fito ne daga kasashen australia da birtaniya da poland da amurka da canada da kuma gaza ga rahoton da abdu halilu ya haɗa mana daga nashi bangare babban jami'in hukumar abinci ta duniya mace hollingsworth daga birnin kudus ya sanar da cewa roƙon gafara kadai a game da wannan lamari ba zai isa ba inda ya ci gaba da bayani yana cewa it's about action improving Abin da ya kamata shi ne, a ɗauki matakai domin inganta lamurra. Ma'aikatan agaji su kasance suna da kariya kuma suna da daraja da kima ta yadda za su iya samun sukuni domin shiga a ko'ina inda ake da bukatar su. Ya kamata mu yi aiki hannu da hannu ta hanyar yin sanarwa da ka daidaito a cikin gaggawa cikin lokaci da sanar da abin da ke wakana daga dakarun Isra'ila da sauran ma'aikata a wuraren da ake da yamutsi da tashin hankali. Wannan zai isa kai da komo a cikin sauƙi ba tare da fuskantar wani hatsari ba. Muna a wurin domin ceton rayuka ba wai domin mu yi leƙon asiri ba. Muna so mu ga an samu sauyi. Sakataren harkokin Amurka Anthony Blinken ya kira marganyen ma'aikatan a matsayin wasu gwarzaye wanda suke ƙoƙarin kai agaji ga ɗumbin rayukan ya yi kira ga Isra'ila da ta gudanar da bincike na keke da keke wanda babu son rai a ciki domin fayyace gaskiya abin da ya faru. Wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke da ƙwarewa a game da yanayin yankin Gaza ya sanar da cewa babban tsoro da fargaba ga ma'aikatan agaji dakarun Isra'ila ga dukkan alama ba su dibin ma'aikatan da kima. To an gaida Abdu Halilu. yanzu kuma sai najeriya inda gwamnatin jihar zamfara da ke yankin arewa maso yammacin kasar ta yi karin haske akan dokar tsayar da matafiya ta suka fito daga jihohin katsina da sokoto daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na safe ta ce manufar dokar ita ce ta dakile 'yan fashin daji da ke adabar yankunan da ke iyaka da waɗannan jihohin mustapha jafar kaura shine babban mataimaki na musamman na gwamnan jihar zamfara kan kafafen yada labarai ya kuma yi wa raliya zubairu karin bayani wannan doka da gwamnatin jihar zamfara ta sa na sayar da tafiyar motoci idan dare ya yi daga karfe bakwai na yamma dinnan har zuwa shida na safe a gwamnatin ta sa ta ne domin ganin an kara ɗaukar waɗansu matakai waɗanda ba na soja ba da kuma za su iya taimakawa ainihin domin kare lafiya da rayuwa da kuma dukiyar al'umma matafiya waɗannan hanyoyi karke manta hajiya yan ta'addan na amfani da dare ne wani lokaci su fitar hanyar shi mutane ba gaira ba dalili su shiga daji da su su nemi kuɗin fansa wasu kuma su karkace su ko a nakasa jama'a da kuma dukiya to don haka ko an ɗauki mataki waɗanda an masu tsauri na soja kuma sai an ɗauki waɗanda ba na soja ɗin ba waɗanda ake ce ma non kinetic approach da turanci domin ganin cewa an ci gaba da kare rayuwa da dukiya al'umma ba wannan shi yasa gwamnatin ta gaya dace a sa wannan doka domin a hana zirga-zirgar motoci na wannan lokaci. Ya zuwa yaushe ne wannan doka za ta yi aiki? A ya danganta daga lokacin da aka ga ainihin sha'anin tsaron ya inganta dama a irin waɗannan dokoki dokoki ne na ta ɓaci wanda ake ce ma emergency rules. so don haka ana yin su ne a yayin da security council suka zauna na jiha suka gada cewar a yi abu idan kuma lokacin sassautawa za a yi karki manta banda irin wannan ma akwai matsalar da wannan doka ta hana ainihin sayar da mai a jarka da kuma ainihin tallaburo da akwa kuɗin nan da ake ta yi wajen gusau da sauran garuruwan jiha zamfara wayannan duk dokoki kamar yadda ke ka na ambace su ba ne domin a kuntata ma masu irin waɗannan sana'o'i. Eh amma wasu suna ganin kamar wannan matakin zai kuntata wa matafiya musamman idan aka yi la'akari da cewa waɗanda alal misali suka isa wannan iyaka a daidai lokacin da dokar ta fara aiki kamar ai an jefa rayuwarsu cikin haɗari ne. ai ina amfanin baɗi bare. Ai duk abin da za a yi hanyar lafiya ba ta da nisa. Wannan abubuwa da ake ta yi ba an yi bare da an uzura ko a kuntata ma wani. amma ana yi ne domin sauƙaƙa ma rayuwa da kuma abin da yake masu al'umma don haka ba gwamnatin ta ɗauko wannan matakai ba ne da nufin kuntata ma wani ko wata ko wasu amma dai ana yi ne domin ganin cewa yin hakan zai sauƙaƙa ma halin da ake ciki wa'annan bayanai da kuma abubuwa da ake samu na an kai hari nan ko an ɗauki mutane an shiga daji da su ko aimin me amfanin shi ka taso da aka yi tafiyar dare an kama ka an shiga daji ko an kuntata ma ko an ce sai an biya kuɗin fansa ko an halaka ka wanda lokaci ma ya kai ga asarar rayuka alal misali wanda ya taso yanzu daga sakkwato ya zo ya makale a wannan iyaka wani mataki za a ɗauka domin tabbatar da tsaron lafiyarsa ai matakan in kika zo hanyoyin za ga kowane gurbi akwai ainihin checkpoint na jami'an sojoji da wani lokaci haɗin gwiwa da na 'yan sanda mofol ɗin nan da shauransu akwai ire-iren waɗannan mata cikin gabas cika isa baɗin idan abu ya zama da daddare ga duhu don haka abin yakan yi yawa so da mugunyan rawa gwamnatin tashi da gaban a ɗauki mutum a tafi da daji ko a wani abu cikin dare to kwandam ka samu inda ka kwanta ka ɗan huta ma kanka kai ma kanka ga rayuwarka da safe in ya so ka ci gaba da tafiya kana addu'o'i neman Allah shi kai ka lafiya wannan shine fatan gwamnati mustapha jafar Gaura kenan babban mataimaki na musamman na gwamnan jihar zamfara a kan kafafen yada labarai to daga matsalar rashin tsaro a arewa maso yammacin najeriya sai kuma mu nufi yankin arewa maso gabashin kasar inda rundunar 'yan sandan jihar borno ta sanar da kama wasu mutane takwas da take zargi suna da hannu a kisan wani malamin koyar da harkokin lafiya dr abdulkadir kamal da ke jami'ar maiduguri mai magana da yawun 'yan sandan jihar ta borno kenneth nahun ya shaida wa bbc cewa sun kama mutanen ne bayan gudanar da binciken farko yayin da suke faɗaɗa bincikensu don ganin ko akwai ƙarin wasu mutane da ke da hannu a kisan malamin ya ce wasu daga cikin waɗanda aka kama daga cikin mutane takwas ɗin a halin yanzu na da alaƙa da jami'ar ga dai ƙarin bayanin da yawa khalifa shehu dokaji labarin da muka samu daga wajen DPO din akwai mutane guda takwas wanda aka kama su wanda ake zargin su da haɗi hannu cikin wannan kisan da aka yi ma shi malam Dr. Kamal. Yanzu dai ana kan binciken su kuma a tattauna a samu dai shi magana da kuma samu kan cewa an tabbatar an samu wanda suka aikata wannan laifi. Waɗanda kuka kama ɗin suna da alaƙa da jami'ar ko kuma dai masani daban na waje. eh to tsakanin su akwai wanda suke alaka da makaranta tunda kuna gudanar da bincike kamar daga farko farko me kuka iya ganowa yadda muka shiga bincike zuwa wajen mun tura expert namu na forensic wanda suka je wannan wajen tun na fari sun samu sun ɗau hoton gawan da aka samu akan kujera an ɗau su fingerprints da su evidence da za a samu a tattara a wajen akwai kuma electronic evidence wanda muke deliberating a kai na Allah ya da muka ci nasara kai zai taimaka mana ta hanyar bincike wato CCTV camera. To akwai ƙarin wasu mutanen da kuke zargi cewa suna da hannu a wannan kisa ko kuwa? Kuna dai amma muna kan bincike inda muka samu wannan ka za mu sanar ma al'umma. Za mu nema ma al'umma za mu ba da wayar da su akan cewa kowa ya jawo hankali tunda wannan irin tafiya na aka same mutum ne a ofis wanda shi kadai ne ake yake zama a cikin ofis din to yana da kyau dai a yi guduwan wannan irin isolated area nan wanda mutum zai je ya zauna shi kadai za mu kara karfi kuma na mu, don saboda kar mu bar wannan halin da sake faruwa da kuma sil kuma mun san cewa a cikin al'umma akwai maganganu wanda yake yadawa wanda akwai panic kuma tsakanin al'umma da jama'a so muna so mu ga hankalin su sani cewa ana police dai ba za su mai hannu ta bar wannan laifin ta faru ba kawai za mu yi iya kokarin mu da za mu yi don saboda mu yi tsaro ba dukiya da kuma rayukan mutane da ba biya. To na Nawun kenan mai magana da yawun 'yan sandan jihar Borno. To yanzu kuma sai mu nufi Senegal inda a yau talata ne aka rantsar da Basiru Diomaye Faye a matsayin sabon shugaban kasar inda ya zama zababben shugaba mafi karancin shekaru a Afirka. wakil rantsar da sabon shugaban kasar da ya samu halarcin shugabannin kasashen afirka da manyan 'yan siyasa daga ciki da kuma wajen senegal mafi yawan 'yan kasar na ganin zuwan wannan sabon shugaban kasar a matsayin wata dama ce da kasar za ta ci gaba da karfafa dimokuraɗiyyar ta dangane da haka na tattauna da aliyu uwais wani mazaunin birnin dakar inda ya fara da yamin bayani kan yadda bikin rantsarwar ta kasance an rantsar da shugaban kasar senegal a yau talata kuma an yi shi ne a jami'ajo santar abdu job da ke can kuma wuri ne wanda ya zamanto cewa ya ɗauki mutane sosai da sosai tun daga ainihin 'yan siyasa amayya da kuma shugabannin kasashen afirka sosai da manya-manyan ma'aikata da ke na kasar senegal da sauran 'yan ƙasa sosai sun halarci wurin taro musamman ma yadda ake ɗokin ganin an rantsar da shugaban kuma ya ci gaba da gudanar da abubuwa kamar yadda ya kamata abin ya yi armashi kwarai kwarai kwarai da gaske to wani irin fata ne 'yan senegal suke yi ma shi sabon shugaban ƙasa yanzu To alhamdulillahi gaskiya mutanen Senegal musamman suna yi mashi fata na alheri kuma suna ganin cewa insha Allah za a samu canji game da matsalolin da ake fuskanta na ɓangaren abubuwa da yawa wanda tuni mutanen ƙasa suke ta koke-koke a kan shi. kuma suka tashi tsaye domin ganin cewa sun samu shugaba wanda zai kawo musu canjin rayuwa game da abubuwan da ake fuskanta na yanayin tsadar rayuwa kuma gaskiya kowa yana fatan ganin cewa zai yi bakin ƙoƙarinsa saboda mutum ne wanda ake ganin cewa bai goge ba cikin harkar siyasa amma gaba da aikin gwamnati mutum ne gogagge kuma yana tare da manya-manyan zaratan 'yan siyasa waɗanda ke buƙatar canjin su kansu kuma kowanne ana ganin cewa zai iya kamantawa tsayawa kamar sa insha Allah. To baya ga matsalar wato tsadar rayuwa da kai magana ko wasu irin kalubale ne ke gaban shi sabon shugaban ƙasa a halin yanzu? kalubalen da ke gaban shi gaskiya ya samu haɗin kansu sauran 'yan adawa saboda abu da ya shafi cikin gida gaskiya bai da wata matsala game da wani bangare daban da bangare sai dai 'yan adawa dai waɗanda aka yi harkar zaɓe ba su samu nasara ba to muna ganin buƙatar cewa saboda akwai gogaggu a cikin su waɗanda ya kamata ya to ya jawo su an yi tafiya tare domin haɗin kan ƙasa baki ɗaya zai taimaka masa wurin ganin cewa ya tafiyar da mulkin shi cikin jin daɗi sosai duk da ya kasance bai taɓa rike wani mukami ba na siyasa to amma jawo su yan adawa din to zai taimaka wurin gudanar da mulkin nasa sosai da sosai insha Allah ba a ganin wannan rashin gogewa nasa na rike mukamin siyasa ko zai iya kawo mashi kuma baya a mulkin sa eh to gaskiya da dama mutane suna ganin wannan to amma ka san in shugaba ya zama to cewa akwai makarabai kamar prime minister da sauran ministan cikin gida da sauran dai wasu ministoci wanda ke da muhimmanci in aka samu wanda gogaggi ne sosai to gaskiya za su taimaka masa wurin gudanar da mulki kuma muna kallon cewa akwai wa'anda kila idan aka ba su wasu mukamai daga ciki abubuwan za su tafi yadda ya kamata insha Allah. Aliyu Uwais kenan wani mazaunin birnin Dakar babban birnin kasar Senegal. To yanzu karfe tara saura minti goma sha uku agogon Najeriya da Nijar. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai mu leƙa Kamaru inda shekaru da dama yankin arewacin ƙasar har da wasu ƙasashen ƙetare sun daɗe suna alfahari da wata fitacciyar mawaƙiyar zamani da aka dinga gayyata wurin bukukuwa da dama domin nishaɗantar da jama'a. Wannan mawaƙiyar da ba gadon sana'ar ta ba ta samu shiga harkar ne ta hanyar sauraron wasu waƙoƙi da kuma koyi da ta dinga yi da wasu mawaƙa a lokacin da take 'yar matashiya lamarin da ya kai ga ta samu goyon bayan wasu mawaƙa da kuma 'yan wasan kwaikwayo. Wannan mawaƙiyar da ita ce Aminatu Uwale, wanda a hirinta da Muhammad Babalala ya fara ba ta dama ta ci gaba da gabatar da kanta. Aminatu Uwale da farko dai in fara cewa musulma ce, 'yar Hausawa ce Hausa Fulani. wani gefen fulani wani gefe hausa wani gefen kuma fanso da ake ji a baminda aminatu uwale mace ce kuma muna nan mu goma a wurin iyayena ni ce yar fari a gidanmu aminatu uwale dai kamar yadda sauran matan hausa suke rayuwa haka ta ke rayuwa <laughs> ya aka yi har kika kwaɗaita ya zanto sana'ar ki a yau waka ce abin da zan ce ma masu jina da kuma masoyana shine ni ma'abociyan son wakan indiya da kuma wakan Eh, irin su sudan su mali su senegal innan ne zan ce ma'abociyan son indiya sosai ne domin a koda yaushe mutum zai same ni ina waƙoƙin indiya ko kuma ina jin waƙan rubuta domin in dai iya shi sosai da sauransu kaɗan kaɗan ina da abokanai waɗanda suke artist ne mawaƙa ne kuma masu yin irin wasan kokoyo ne To daga nan ne fa a irin ina jin waƙoƙin Indiya ina waƙan Indiya ina interpreting waƙoƙin Indiya to a hakan kenan har suka ce to in dai kika yi waƙa lallai muryanki zai yi daɗi a waƙa. To daga nan ne fa sai aka fara zan ɗan ɓoye kamar yadda dai aka saba in je in yi amshin waƙoƙinsu daga nan kenan. kaman wace waka kika amsa musu da masu sauraro za su bukaci su sani a yanzu eh to akwai wakan musa baban gida allah ya ji karar wanda yake samari ku daina zancen banza samari ku tada al'adunmu na hausa to da shi na fara amshi kenan har ya zo kan innayil ammi futai misala ne wanda wakan fulatanci ne da sauransu ya amshin da kika dinga yi da marigayi baban gidan me amshin ya kunsa eh to amshin da nake ma Musa Babangida yawanci Musa Babangida ya yi waka akan jan hankalin wato mutane akan maganan al'adu da kuma jan hankalin irin matasa waɗanda suke tashi suna shaye-shaye da sauransu to yawanci wakan shi abin da ya kunsa kenan to kasan amshin ma zai zama abin da ya kunsa kenan yi mana amshin din mu ji kaɗan to akwai wakan da na mayar musa baban gidan ne ya rubuta ma daga baya na sake replaying wakan din wanda ake in zango kusan jahali zaman kashe wando babu daɗi <laughs> to akwai shi akwai wani wakan da muka yi na yaran mata wanda nake cewa mace mai jigida wanda nake kiran mata akan maganan ado da jigida da sauransu kamar yadda muka tashi muka samu iyayenmu suke ke ce babba a wurin iyaye kuma kin san dan fari kuma a gargajiyance a wurin hausawa matsayin shi daban ne to ba na tuna cewa iyayenki kam sun soki da yin waka ya ya kasance a lokacin da kika fara satan jiki har kina waƙar hindu har ya zanto kin ƙetara kina yi ma wasu mawaƙa amshi gaskiya abin da zan gaya maka anan shine an sha gwagwarmaya da kuma wahala sosai domin a lokacin da nake amshi gaskiya a gida ba a sani ba akwai wani abin nan uh, wanda suka zo wai ballet royal dinga muna kiran shi baronga to sai ya zama ana irin raye-raye da kaɗe-kaɗe na gargajiya da al'adun nan sai na je na shiga ciki duka fa ba a sani ba a gida da iyaye ba su sani ba <laughs> shi kenan a garin na shiga na je na yi irin ana yin competition ne na rawa sai na je na yi rawa kenan sai ya zama ni ce na ci wannan gasan to yanzu kan ga inda gizo take sa kafa <laughs> <laughs> yanzu kan kasan gidan radio da sauransu duk gaba ɗaya za a ɗauki magana za a kira sunan wanda idan an kira sai babanmu ya shuru sai ya tambayi iyayena a cikin gida ya eh, tambaye su cewa ni kam ba wance ba ne kuwa wannan yake cewa kamar yadda muka sani a iyayen dawai ba sa kiran sunan ifari to yawanci zai ce wannan inda ya ce wannan sun san wanda ni kam ba wannan ba ne kuwa ake magananta a radio da saura su ce kai ba haka ba to akwai ya dukkuna wanda muke shiri sosai ita ta sani to an yi magana ta ce wai uwa wannan fa <laughs> an kusan kamo ki fa a hakan dai har allah ubangiji ya zo sa babanmu shi ya rasu a bai san cewa ga abubuwan da nake ba gaskiya amma mamana daga baya na ga mata cewa ga abin da nake ta ce to kawai abin da za ta ce da ni in yi hankali sosai in san ina zan taka kafana in san kuma me nake yi to akwai babbanmu ne fa inda na ce maka ga inda gizo yake saƙa shi wan babanmu ne gaskiya shi kowa ya san shi ya san dattijo ne wanda yara idan suna gidan shi ma ba sa fita yaran mata a cikin gida suke karatu yawanci da kanshi yake karantar da mu ko kuma ya kawo masu karantar da mu kuma a sa hankali a kai kawai sai ya tsinte ni gashi kuma ni ce wato zan iya cewa mowa a cikin yaran a lokacin to kuma kawai tsafshe aka tsinte ni a cikin waka ina cikin boyewa dai wata rana sai fita a garin da yake a nan za mu je kuma wasa <laughs> to an yanka ta tashi Yanzu kam ya za a yi? Mu duka gaba ɗaya dai group ɗin za a tafi kuma muna na cikin association ne na 'yan wasan kokoyo da mawaka kuma za a tafi garin kuma sun san garin iyaye na ne nan ma akwai babbana sun sani sarai waɗanda duka tare muka taso yanzu ya za a kenan yanzu gida za mu sauka na shafa jini a